Eh, gaskiya waƙoƙin da mutane suka fi saurara shine waƙa ta wadda ake ce mata jini da hanta babu ke ta yaya zan da ni da ke jini da hanta ne mawaƙan soyayya muna yin waƙa ne bisa aran kalamai ga al'umma gari CTV Africa nuni da baiwa da al'adun Afirka.